sahiha da silsilatu da'ifa na albani wanne ya fara bugawa na jin silsila da'ifa ce ta fara fitowa don ya ce asalin rubuta littafin akwai littafin iya ulumuddin na al'imamul gazali wannan littafi da an ɗauka daga ƙwar'ani hadisi ba wani littafi a duniya da ya kai shi saboda ya kawo babuka na duk abin da ake bukata amma ya zuba hadisai da ifai masu tarin yawa in akwai hadisi dubu a littafin to ɗari takwas da ifai ne to kai albani sai Allah ya jarabce ka da san wannan littafi kusan ma ba littafin da albani ya kware a kansa irin wannan littafin ya ulumuddin ta akwai wani babban malami ana kiransa a ah, wanda ya mai jarida almanar shek hassan rashid rida shagarashin rida sai kai rubutu a cikin wata jarida ana kiranta manara a jaridar sai ya yabi littafin iya ulumuddin ya yabi littafin sosai ce amma illan littafin an cika shi da shirme da shirkuci gane ga rashin tantance ingancin hadisai sai ce mai sanya gane haka ya nemi taharijin da ya faɗi wani babban malami ya yi wa littafin to albani sai hankalinsa ya tashi ka haddace abu an ce akwai da ifa ya dole ka je ka bincika sai ya ɗauko littafin ya ɗauko wancan magana ko zaila'i ne ya kowa ne ya dinga bi ɗaya bayan ɗaya duk abin da ya faɗa sai ya koma sai ya koma asalin littafin abin da ya faɗa sai ya koma sai da wannan littafin wajen mujalladi bakwai kalma da kalma hadisi da hadisi shafi da shafi sai da albani ya bi shi ɗaya bayan ɗaya har ƙarshen littafin to sai ya gane lalle abin da aka faɗa gaskiya ne to daga na ya ga cewa to lalle duniyar musulmi tana cikin hatsari idan aka waye gari ba a tantance mai manzo Allah ya faɗa me bai faɗa ba haka ake bauta Allah to akwai matsala da haka dole a samu wani jarumi ya tashi ya tunkari wannan aiki tare da wahalarsa don mutanen suka saba da abu shekara da shekaru kace za ka zo ka raba su da shi to sai an kai ruwa rana amma albani ya ga tun da dai dan Allah zai yi kuma Allah ya zai karba ya tashi ya kuma Allah ya karba abin a duniya hatta kai shi ga karantawa a Madina da sauransu don haka a wannan ne wanda yace ce malami bana gane karatu yaya zan yi kamar boko ya eh, taima bulara ina ga ila shi karatu karatu gane karatu hanya uku ce ta gane karatu hanya ta farko Allah ya maka baiwa kawai akwai 'yan baiwa wanda kawai kai sai ka biya su dubu baka su da sun biya su ɗaya su haddace so sannan na biyu akwai ƙoƙari da naci kaga nacin nan wallahi ko me ka nace sai ka samu rabon rabanka a cikinsa to shi yasa mai ta'alimul muta'allim dariqat ta'allum ya faɗa hanyar da zaka in baka gane karatu ka gane na gaya wani kuma ya jarraba yana ganewa yanzu an yi hadisi babu fadl ziyara daga nan zuwa nan sikira ɗaya biyu uku hudu biyar sikira biyar ce amma ka kula hadisin gaba ɗaya sikira ɗaya ne ragowar da haddasa na haddasa na haddasa na ne tun da hadisin kake so sai ka aji wannan haddasa na ɗin gaba ɗaya sai ka zo inna allaha iza habbaka inna allaha ahabbaka kama ahabbtahu in iya nan ake so hadisin to wannan din kana son ya zauna sai ka biya shi sau 120 yau da aka yi shi sai ka biya sau 120 gobe sai ka biya shi sau 100 jibi sai ka biya sau 80 gata sai ka biya sau 40 citta sai ka biya sau 20 kaga ranar alhamis kenan ana washe gari za a da sai ka biya sau 10 to zai zauna insha Allah shi kuma tsohon sai ka dinga rage ashirin shi ma wajen karanta shi ko ƙur'ani kake so ka haddace in kai masa haka za ka kana haddacewa tunda ƙur'ani yana da shafi 300 da hudu ne ina jin ko da biyar to in ka je malamin da zai koya ma in ya biya maka shafin ka biya so da shi karatu ba a so ka je ka fara baka biya an ji yayi daidai ba kakka haddace kuskure sai ka je ko ka biya a ji a ce yayi ko a biya maka ka ji ka biya a ce yayi in malami bai ce yayi ba kakka fara hadda sai ka ce bari in biya shafin nan ka ji in ka biya ka ce yayi haka malai ya ce kai karanta daidai kawai gyaran ka nan da kai gunna ba a gunna nan da ka haɗe ba a haɗewa nan da ka rufe ba a rufe baki nan da kai buɗe baki ake in ka gyara nan shi kenan. to ka samu fara hadda kenan to fara hadda shafin za ka yi shi kala biyu akwai haddace aya aya akwai haddace shafin gaba daya in haddace aya aya za ka sai ka ɗauki aya farko ta shafin za ka ga ƙarshe aya ce farko ma aya ce aya ba ta shiga aya irin ƙur'anin da ake buga yanzu to sai ka ɗau aya farko sai ka biya ta sau sittin kafin ka kai sittin za ka ta dawo kanka watakila daga ishirin ma sai ka ji za ka iya ɗauke idan ka karanta to sai ka karanta sau sittin sai ka ɗauki ta biyu sai ka karanta ta sau sittin in ka karanta ta sau sittin sai ka haɗa ta da ta farkon sai ka biya sau ishirin sai ka ɗau ta uku sai ka karanta ta sau sittin sai ka haɗa wannan ta ukun da ta biyun sai ka karanta su sau ashirin sai ka ɗauki ta gaba sai ka karanta ta ita ma so 60 sai ka haɗa ta da ragowar sai ka biya so 20 to kafin ka gama za ka ji in Allah ya taimake kai ka ji shafin ya zauna to in shafin ya zauna kuma sai ka rufe shi haka sai ka biya shi so 40 da ka don kai haka sai ka shiga shafi na biyu in ka zo gobe ka fara shafi na biyu sai ka ɗauko wannan shafin na farko ka biya shi sau ashirin kana kallo kuma ka biya su ashirin baka kallo sannan sai ka shiga na biyu shi ma sai ka yi masa haka in ka zo gobe kaka shiga shafi na uku sai ka biya wannan tsohon sau goma ka biya na jiya sau ashirin sai kuma ka shiga sabo duk sanda ka zo sabon ka fi biya shi da yawa saboda shi ne sabo tsohon kuma ana rage yawansa in kuka kula tsohon rage yawan biya shi ake sabon kuma ana ƙara yawan biya shi saboda ya zauna to sai ka Allah ya taimake ka kullun zaka iya haddace shafi daya in ka haddace shafi daya kullun a shekara ɗaya da rabi zaka haddace alqur'ani to kuma wannan da kake haddacewa in kana son kuma ya zauna sai ka sa shi a cikin sallarka duk sallolin ka na nafila da na nafila wannan tilawar da ita zaka dinga yi kakka dinga biya wani surori in ba waɗanda kake hadda ba saboda su ƙara zama in za ka yi sallar dare da su za ka in za ka yi azahar da su za ka in za ka yi la'asar magariba isha asuba da su za ka yi na fulfili duk surorin da ake karanta in ba wanda sunna ta zo ta ce lalle a karanta kaza ba kamar ga shafi'i da wutiri akwai abin da ake karantawa ko sabbi isma rabbika ala qul ya ayyuhal kafirun qul a'udhu birabbin nas qul a'udhu birabbil haka nan raka'atul fajri akwai abin da ake karantawa amma duk sallar da ba ce maka lalle ga sura ko ayat da zaka karanta ba sai ka dora akan tilawa ka ci gaba sannan ka zo kwanciya ka karanta wannan haddata ka da ka farka in kai sallah ka kasa sake karantawa kuma lokacin da hadda ta fi zama kafin asuba da bayan asuba saboda ba hayaniya kuma gari ya yi sanyi duk inda zafi ya kai zafi za karfe hudu zaka ga ya sako don ka tashi uku zuwa biyar awa biyun nan ba karamin albarka gare su ba haka nan in an yi sallah asuba wannan awa ɗaya kafin ranar ta fito ba karamin albarka gare shi daga nan sai bayan magari ba waɗannan lokutan lokuta ne masu kyau na hadda dama ko mutum ce zai hadda ba ai ba da wasa yake ba daraja kake nema mai neman daraja ko ai sai ya rage bacci dole sai ka tashi in kowa bai tashi ba ba wanda zai zama wani abu sai ka tashi ka bai da hankali sai ka ga Allah ya taimake ka farko za ka ji da wahala amma wai so ake a ga da gaske kake idan ka ga da gaske kake ka dage ka dage ka dage ka dage sai ka ga bude maka kawai sai ka ji abin ya zama kamar ruwa kuma cashe abin ma ashe duk kaza kaza amma wahala farko ita suke koran mutane da ba wannan wahala farko ai kowa ya zama malami amma an ka shiga sai ka ji abin da farko da tauri kuma haka ya kamata ya zama dan baka san shi ba abinda kake koyo farko sai ya maka tauri sannan sai kuma kaga Allah yana hore maka shi kaɗan kadan wannan yace malam menene hukuncin dawafi bakwai sau bakwai <laughs> ya ba ni dawafi bakwai sau bakwai wannan kawai lakani ne na bid'a a ce wanda ya je maka ya dawafi bakwai sau bakwai zai samu kaza kaza ba ga mutanen mu suna ta yi bakwai sau bakwai kai dai kai bakwai so adadin da zaka iya ko so ashirin ko so hamsin ko so in kai bakwai kai nafila na nafila dama ake nufi tunda shi na farila ai so bakwai ne kawai amma na nafila zaka iya bakwai kai sallama kai nafila kai bakwai kai nafila kai bakwai kai nafila kai tayi kai tayi amma ba sai ka tsaya a bakwai ko ka wuce bakwai duk ba ba nassin da ya hana ka wucewa wannan shi za a yin addu'a da Hausa kwarai ko mu muna yi Allah ya samu dace Allah ya mana rahama Allah ya samu aljanna duk ba addu'a ce da Hausa ba ana addu'a da Hausa inda ba addu'a da hausa inda a cikin sallah duk abin da ya zo a sallah ba a yinsa da kowane yare sai larabci allahu akbar ba za ka ce allah mafi girma ga ka baka shiga sallah ba dole ka yi da larabci amma an ka kare subhana rabbiyal ala subhana rabbiyal ala subhana rabbiyal ala kana da wata bukata akwai malaman da suke ga zaka iya faɗa da yaren da kake so wannan ba hana ka ba wannan ta ce assalam ni ce nake da larura ta hawan jini da diabetes wanne ne hawan jini ne diabetes suga ok wai abuna sauki ko ba na iya azumi wanda ya huce ana bi na goma gashi wani watan yanzu ya zo in na yi azumi ina shan wahala shi nake so a bani mafita mafita shine ne duk mai ciwo mai larura wanda ba warkewa za ta bai dinga ciyar da muskini a bakacin azumin wanda kuma yake da ciwon da yake sa ran warkewarsa to sai ya sha azumin ko nawa ne in ya samu lafiya sai ya rama wanda ya ce malam muna da 'yan uwa wanda tun da aka haife ta ba ta jin magana kuma tana da tana rashin lafiya amma ta warke kuma ta kai kusan shekara sha takwas malam za mu sa ta dole sai ta yi azumi a'a in dai mai larura ai ba sa shi dole ya azumi sai dai in ta warke sarai ta samu kanta a cikin za ta iya azumin sai a sa ta ta yi amma ba za ta iya ba sai a bari in ta warke ta rama ko kuma in ciwon ba mai warkewa da wuri ba ne sai a dinga ciyar da miskini a bakaci mutum ne ya rasa sallah tarawihi kuma bai yi ba wai shin akwai matsala akan azuminsa a ba ba alaka tsakanin tarawihi da azumi kowanne zama kansa yake yi tarawihi za ka iya kai kadai za kuma ka iya yi tare da mutane wani shi hadisi da ya ce linnafsi akhriji akhriji qalat la akhruju illa kare hatar. wai Allah ya ce wa rai fita ta ce ba zan fita ba sai dai don kasa ni fita dole amma ni ina jin daɗin zama a jikin mutum to kuma umarnin Allah iti ne karhan au'an au karhan kala ta a taina tsa'i'in Allah ya ce ina ba da umarni a yi dole ko a yi da kwanciyar hankali suka ce zama mu yi da kwanciyar hankali to ita rai aka ce ta fita daga jikin mutum sai ta ce zan fita ne kawai don Allah ya ce in fita amma ni ma na fi son in zauna a jikin mutum din to amma dole a fita tunda Allah ya ce a fita to wannan yake cewa akwai hajjari ko to sai mu tsaya haka saboda na nesa da masu babura Allah ya samu dace allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka sati mai zuwa sai mu dora daga kan waɗannan